يونس يوزا متاشي آية تقوم شاء إن شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أهلكنا القرون من قبلكم ما ظلموا madaukakin sarki ya ci gaba da cewa walaqad ahlakna alquruna min qablikum lamma zalamu kuma haƙiƙa mun halaka al'ummomin da suka gabace ku yayin da suka yi zalunci waja'atuhum rusuluhum bil bayyinati kuma manzanninsu sun zo musu da hujjoji bayyanannu karara wa ma kanu li yu'minu amma ba su kasance da su yi imani ba kazalika najzil qaumal mujrimin hakanan nan muke sakankawa mutanen da suke almujrimi na masu manyan laifuka sun maja'allakun khala'ifa fil ardi min ba'dihim sannan muka sanya ku ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم sannan muka sanya ku masu maye su a doron ƙasa min ba'dihim bayansu zura kaifa ta'malun dan mu ga ku kuma yaya za ku yi naku aikin Allah madaukakin sarki bayan yayi magana game da waɗanda suke gaggauto azabar Allah suke cewa azabar ta same su mana da gaggawa in har gaskiya ne wa kulu da mata hadha alwa'd in kuntum sadiqin waɗanda suke cewa in gaskiya annabi sallallahu alaihi wasallam yake na cewa shi ɗan sako ne daga Allah to sun ƙaryata shi ɗin azabar ta same su shi ne Allah maɗaukakin sarki ya gaya musu cewa ba zai gaggauto musu da azabar ba domin ba haka ya tsara ya gudanar da lamarin ba ya tsara ya bar rayuwar a yadda take a haka domin kowa ya shuka abin da zai girba ranar gobe kiyama Allah ya musu raddi akan wannan sai kuma wasu ayoyi suka zo bayan waɗancan waɗanda suke barazana da tsoratarwa da su waɗannan kafirai cewa idan Allah ya tashi halaka su babu abin da zai hana ya halaka su saboda ya halaka al'ummomin da suka gabace su waɗanda idan ƙarfin jiki ne sun fi su ƙarfin jiki idan raya duniyar ne sun fi su raya duniyar idan yawan 'ya'ya ne da ƙarfi na soja sun fi su to amma duk da haka Allah madaukakin sarki ya halaka su ya shafe su daga doron ƙasa saboda ka in ya tashi wani abu ne da yafi komai sauki a wajensa wala qad ahlakna alquruna min qablikum lamma zalam haqiqa mun halaka al'ummomi alquruna ana ana jam'u qarn wal al murad bihi al umma al umma al umma da ta gabata al'ummomin da suka gabata tun daga kan al'umma annabi nuhu har zuwa har zuwa wannan al'umma da Allah maɗaukakin sarki yake magana da su sune al'ummar larabawa Allah ya halaka wasu al'ummomin da suka karyata manzanni kuma ku larabawa waɗanda ake ta rikici da ku a yanzu akan wannan addini kuna wucewa ta gidan daji ta kufai na waɗannan al'ummomi da Allah ya halaka kuna ganin kofan mutanen annabi nuhu da annabi ad abin da annabi hud da kufai na samudawa mutanen annabi salih duk kuna wucewa ta wajen wannan da mutanen annabi lut da sauran annabawan da Allah madaukakin sarki ya saukar a wannan yanki da suke makotaka da ku da wanda kuke rayuwa ainihin da yankin da kuke rayuwa a ciki kuna ganin wannan kufai kuna ganin waɗannan alamomi da waɗannan ayoyi to in Allah maɗaukakin sarki ya ga dama kuma sai ya yi muku irin yadda ya musu sannan kuma abinda ba ku sani ba na labarin waɗannan al'ummomi kuna tare da ahal kitabi ku tambaye su su za su ba ku labarin abinda suka karanta na waɗannan al'ummomi da Allah ya halaka Allah ya halaka su ne lamma zalamu yayin da suka yi zalunci yayin da suka yi shirka yayin da suka kauce wa hanyar Allah suka karyata manzanni shirka ita ce mafi girman zalunci da dan adam zai yi dukkan abin da dan adam zai ɗauke shi daga mahallinsa ya aje shi gurin da ba mahallinsa ba to yayi zalunci zalunci shine wada'u shay'i fi ghairi mawdi'ihi akasin adalci adalci shine ka sanya abu a bigiransa to duk sanda zaka canza ma abu gurinsa ka aje shi gurin da ba nashi ba to kai zalunci to shirka ita ce mafi girman zalunci domin haƙƙin Allah ne kake ɗaukewa ka kai shi inda ba nan Allah maɗaukakin sarki ya umarta ka aje shi ba ka ɗau haƙƙin Allah ka ba wani to babu shirkar da ta babu zaluncin da ya kai wannan shi yasa Allah maɗaukakin sarki yace inna shirka la zulmun azim lalle shirka ba ƙaramin zalunci bane shi yasa Allah madaukakin sarki da ya saukar da fadarsa da ya saukar da fadarsa da yake cewa fa ayyul fariqayn ahqqu bil amn in kuntum ta'lamun alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bi dhulmin ulaika lahum al amn wa hum muhtadun waɗanne ƙungiyoyi ne guda biyu suka fi cancanta su samu aminci ranar gobe kiyama mu muminai da muka yi imani da Allah muka kaɗaita shi ko kuma ku kafirai da suka kafircewa Allah kuke shirka da shi sai Allah madaukakin sarki ce allazina amanu wa lam yalbisu imanuhum bi dhulm waɗanda suka yi imani sannan ba su gauraya imaninsu da zalunci ba ba su gauraya imaninsu da zalunci ba ula'ika lahumul amn waɗannan su suke da aminci su suke da kwanciyar hankali wa hum muhtadun su ne kuma za su samu ko kuma su ne waɗanda suke shiryayyu to lokacin da wannan aya ta sauka sahabbai abin ya yi musu girma kwarai da gaske suke cewa ayyuna lam yazlim nafsa waye daga cikin mu bai zalunci kansa ba domin abin da suka fahimta da zalunci a wannan aya shine kai zalunci ko mun kankantarsa wanda kuma da wuya ne mutum ya gama rayuwarsa bai yi zalunci ba الظلم من شيم النفوس فإن تجد ذا عفة فلعلة لا يظلم wato da za dan adam babu doka babu shari'a babu lahira babu aljanna babu wuta to da wuya ka samu wanda ba zalimi ba to wannan abubuwa da Allah madaukakin sarki ya shimfiɗa na doka da tsari wanda zai hana mutum zalunci shi kadai ne yake sawa mutum ragama ya yi masa linzami ba zai zalunci ba in wannan bai hana shi zalunci ba to watakila dokar dan uwansa dan adam sai ta hana shi zalunci ba wai imaninsa ba shi yasa sai sahabbai abin ya yi musu nauyi domin zalunci din nan watakila ka yi wa matarka a gida watakila ka yi wa ɗaya daga cikin 'ya'yanka to idan har wannan zai sa rana gobe kiyama ka samu fargaba ka samu kanka cikin tashin hankali to babu wanda zai tsira to shi yasa sai suka je ga annabi sallallahu alaihi wasallam suka gaya masa ma'aiki sallallahu alaihi wasallama yace laysa dhulmul ladhi tadhhabuna ilayhi alam tasma'u qawla al-abd abd as-salih ya bunai la tushrik billah inna shirka la zulmun azim yace yace ba ku ji maganar bawan Allah nan na kwarai ba shine Luqman alaihi salam da yake cewa ya dan ya dan karamin dana kada ka yi zalunci domin zalunci shirka ce ba karama ba to sai suka fahimci kenan az-zulmu ash-shirku ake nufi to wannan ma da yace lamma zalamu yayin da suka yi zalunci ma'ana yayin da suka yi shirka Allah madaukakin sarki ce wa ja'atuhum rusuluhum bil bayyinati manzannin su suka zo musu da hujjoji karara waɗanda suke mabayyana waɗanda suka fi rana haske amma duk da haka suka kawar da kai suka yi watsi da su suka kangare Allah ce wa ma kanu li yu'minu ba su kasance ba waɗanda za su yi imani ba za su yi imani ba Allah maɗaukakin sarki ya riga ya sani a cikin iliminsa cewa ba masu yin imani ba ne kamar yadda ya ce tilkal qur'ana qussu alayka min anba'iha ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين waɗannan su ne al'ummomi waɗanda muke baka labaransu kuma manzanninsu sun zo musu da hujjoji ƙarara amma ba su kasance waɗanda za su yi imani da abin da suka karyata gabanin haka ba haka muka kasance muna rufe zukatan waɗanda suke kafirai Allah maɗaukakin sarki yake ba da labarin mutanen da ba za su yi imani ba domin ƙaddara ta ubangiji maratabci matakai ne mataki na farko ilmin ba. Allah ya san abin da zai wakana mataki na biyu kitabatuhu Allah ya rubuta abin nan da zai wakana a cikin lauhul mahfuz mataki na uku shine mashi'atuhu sai Allah ya so kuma abin ya faru babu abin da zai kasance fi malakutillahi illa bi mashi'ati duk abin da kaga ya wakana to Allah ne ya so ya wakana sannan kuma mataki na hudu shine khalqu al-fi'l shi wannan aikin da ya wakana din kuma Allah ne ya halicce shi wallahu khalaqakum wa ma ta'malun duk aikin da kuka yi Allah ne ya halicce ku ya halicci ayyukan naku to waɗannan matakai na kaddara guda hudu dole ne kowane mumini yayi imani da su sannan ne za a ce yayi imani da kaddara to Allah ya riga ya sani a cikin iliminsa sabit ilmihi cewa waɗannan mutane ba za su yi imani ba kamar yadda Allah ya gaya wa annabi nuh innahu lan yu'mina min lan yu'mina min qaumika illa man man qad aman mutanen kafa tura ta zo bango ba fa za su yi imani ba in ba waɗannan yan tsirarin da suka yi imani Allah ya gaya masa waɗanda suka rage ko waɗanda suka yi imani su kaɗai ne kasan da Allah maɗaukakin sarki ya rubuta a cikin lauhul mahfuz iliminsa wanda yake gabatacce ya gabata a kan su za su yi imani sauran kuma allah maɗaukakin sarki ya rubuta ba za su yi imani ba abdullahi dan abbas yake cewa fama kana ula'ikal kuffaru li yu'minu inda irsalin Rusli bima kaddabu yawma akhdhi mithaqihim wato waɗannan kafiran ba fa za su yi imani ba da abin da Allah maɗaukakin sarki ya aiko manzanni da shi saboda tun lokacin da Allah maɗaukakin sarki ya karɓi alkawari daga wajensu yayin da suke tsatsan annabi adam Allah ya karɓi alkawari daga wajensu wa iz akhadha rabbuka min bani Adam? min zuhurihim wa iz akhadha rabbuka min bani Adam min zuhurihim zurriyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala tun wannan lokacin da Allah madaukakin sarki ya fitar da su daga tsatsan annabi adam ya kuma shaida musu cewa ba ni ne ubangijinku ba suka yi ikirari abdullahi dan abbas yace suka yi ikirari wasu suka yi ikirari akan cewa allah shine ubangijinsu amma a zahirinsu kawai a can zuciyar kuma sun ɓoye ƙaryatawa shi ne fa'amanu kurhan wa azmaru takdi suka yi imani ba don suna so ba sannan kuma suka bayyana at-takzib a zahiri suka bayyana abin suka ɓoye ƙaryatawa a baɗini suka bayyana gaskatawa a zahiri Allah ce to waɗannan ba za su yi imani ba ko da kuwa manzanni sun zo musu da hujjoji ƙarara mabayyana haka nan mujahid ibn jabr yana cewa fa ma kanu law ahyaynahum ba'da halakihim li yu'minu wato waɗannan mutanen da muka halaka su akan sun ƙaryata manzanni ko da kuwa za mu sake tayar da su mu dawo da su duniya za su koma su ci gaba da ƙaryatawa ne ba za su yi imani taurin kansu ya riga ya fito fili walau adu walau ruddu la'adu lima nuhu anhu wa innahum lakathibun da za a dawo da su duniya da sai su koma su ci gaba da ƙaryata ayoyin Allah kamar yadda da suke yi domin abin da suke faɗa na cewa za su yi imani ƙarya suke yi to shine Allah madaukakin sarki yake gaya mana cewa waɗannan al'ummomin ko da Allah ya kyale su bai halaka su ba ba za su yi imani ba kazalika najzil qaumal mujrimin to haka nan muke sakan kawo mutanen da suke masu laifi don haka kuɗin nan kuma idan Allah maɗaukakin sarki bai kama ku da azaba irin wacce ya kama al'ummomin da suka gabata ba Allah yana iya kama ku kuma da azaba ta kisa da wulaƙanci da ɗauri a nan duniya sannan a ranar gobe kiyama kuma ku haɗu da azaba ta wuta mai raɗaɗi sannan ya ce sun baje Allah kun khala'ifa fil ardi min ba'dihim sannan bayansu Allah ce muka sanya ku khala'ifa fil ardi muka sanya ku halifofi masu maye su a doron ƙasa linanzura kaifa ta'malun dan mu ga ku kuma yaya za ku yi naku ya za ku yi naku aiki Allah madaukakin sarki ya sanya wannan al'umma idan ta tafi wata al'umma za ta maye ta. wannan al'umma idan Allah ya halaka ta wata al'umma za ta zo ta mai gurbinta kuma Allah ya yi haka ne domin ya jarraba kowace al'umma ya ga irin takunta ya ga ita kuma yadda za ta yi nata aikin to haka kuma Allah ya ajiye ku a yau domin ya ga ayyukan ayyukan ku yaya za su kare annabi sallallahu ta'ala alaihi sallama, kamar yadda ya zo a cikin sayo muslim hadisin abu sa'id al-khudri ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam yana cewa inna duniya dunya hulwatun khadira wa inna allaha mustakhlifukum fiha fanazirun kaifa ta'malu duniyar nan da kuka gani duniya ce mai ban sha'awa mai daɗi kuma Allah mai sanya ku ne kuma ya gurbin wasunku a cikinta domin ya ga yaya za ku yi naku aiki fattaqud dunya wattaqun nisa fa inna awwala fitnati bani isra'ila kanat fi nisa ku ji tsoron duniya ku guji duniya sannan kuma ku guji fitinar mata domin farkon fitinar banu isra'ila ta kasance cikin mata ne to haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya gaya mana ita wannan duniya gida ce ta gida ne na jarraba da Allah madaukakin sarki ya sanya ainihin wannan al'umma a ciki don ya jarrabe ta yaya za ta yi nata aiki? Allah maɗaukakin sarki ya faɗi irin wannan a wasu gurare daban na alkur'ani huwa ja'ala ja'alakum khala'ifal ardi wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajatin liyabluwakum fima atakum inna rabbaka sari'ul iqab wa hula ga rahim haka ubangijinku ya sanya ku khala'ifal ardi masu maye gurbin wasu a doron ƙasa wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat ya ɗaukaka wasu akan wasu a cikin ya sanya wasu masu wadata wasu masu talauci wasu masu ilimi wasu jahilai wasu masu ƙarfi wasu ragwaye haka dai ya yi haka liyabluwa kun fi ma'ata ku don ya jarrabe ku cikin abin da ya ba ku don ya jarraba ku ya ga waye zai yi masa biyayya waye zai kankare khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala ya halicci mutuwa ya halicci rayuwa domin ya jarraba ku wane ne aikinsa zai fi na ɗan uwansa kyau hakanan Allah madaukakin sarki yake cewa huwa allazi ja'alakum khala'ifa khala'ifa fil ardi faman kafara fa alayhi kufruhu wa la kafirina kufruhum inda rabbihim illa maqta wa la kafirina kufruhum illa khasara Shi ne wanda ya sanya ku khalifofi masu maye gurbin juna a bayan ƙasa wanda duk ya kafircewa Allah to sakamakon kafircin yana kansa kuma kafircin kafirai ba zai dada musu komai ba a wajen ubangijinsu face ƙara haɗuwa da fushin ubangiji hakanan kafircin kafirai ba zai dada musu komai a gurin ubangijinsu ba sai hasara shi yasa aka ruwaito daga daga Umar dan Khattab Allah ya kara masa yarda yake cewa ma ja'alana Allah khulafa'a illa liyanzura kaifa a'maluna Allah bai sanya mu mu bai gurbin wasu a doron ƙasa ba sai dan ya ga mu yaya za mu yi namu aikin fa'aru Allah min a'malikum khairan bil laili wan nahar wa sirri wal ananiya don haka ku nuna wa Allah alkhairi cikin ayyukan da daddare ko da rana a ɓoye ko a bayyane wannan aya tana fadar tana nuna mana cewa ita kanta mutuwa wato a rayu a mutu a rayu a mutu akwai sirri akwai hikima na ubangiji a ciki wannan su zo bayan sun gama zamanin su. Allah ya karɓi rayukan kuma wasu tsare kun su zo daga baya kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake gaya wa sahabbansa cewa bayan shekara ɗari babu wata rai mai lumfashi a doron ƙasa da za ta wanzu a wannan lokaci bayan shekara ɗari kuwa ya zama da sahabban manzo Allah sun ƙare a bayan ƙasa sahabi na ƙarshe shine abu tufai Shi ne sahabin ƙarshe wanda daga shi kuma babu wani sahabi ya rasu shekarar hijira tana shekara ɗari daidai to mazala ce bayan shekara ɗari babu wata rai kuma mai numfasawa a yau da za ta wanzu a doron ƙasa to haka za ku tafi wasu su zo su maye gurbin wannan ya tafi wannan ya zo ya maye gurbinsa da a ce tun lokacin kafuwar duniya zuwa yau ba a mutuwa kuna ga duniyar ba za ta matse mu ba a ce tun daga saukar da annabi adam har zuwa yau ba a halaka wata al'umma ba kuma babu wanda ya mutu da duniyar yanzu ta yi mana kunci rayuwar ba za ta yiwu ba ɗan adam ba zai more ba ashe kaga ba za ka ji dadin rayuwar ba sai idan wani ya mutu shi ma wani ba zai ji daɗin rayuwar ba in ya zo daga bayan ka sai ka mutu to haka Allah ya tsara abin nan haka Allah ya tsara rayuwar shi yasa wani abul ala'il ma'arri yake cewa sahi hazi quburuna tamla'u ar-ruhba fa aina al-qubur min ahli 'adi خفف الوضع ما أظن أديم الأرض إلا من هذه الأجساد سر إن استطعت في الهواء رويدا لا اغتيالا على رفاة العباد رب لحد قد سار لحدا مرارا ضاحك من تزاحم العضاد ودفين على بقايا دفين في طويل الأزمان والآباد yake cewa kai mai tafiya kana tunkahu ka sani waɗannan kaburburanmu ne ga sunan sun cika duniya ko ina ka duba ga kaburburan nuna da muka mutu wannan ba abin nan ba fa aina alquburu min ahdi adi to ina kaburburan adawa ina na samudawa ina na mutanen annabi lutu su ina kaburburan su suke mu dai ga namu nan mun san inda muke binne namu to su ina nasu yake yana so ya gaya masa cewa yadda muka rayu yadda suka rayu suka bar duniya muka maye gurbin su mu ba ka ba sai ya ce khaffifil wata in kana tafiya ka yi tafiya a hankali babu tunƙaho babu ƙafafa babu tafiya kana buga kafarka a ƙasa ma azunnu adimal ardi illa min hadhihi al ina tsammanin wannan shimfidar ƙasa din da muke takawa jikin waɗancan ne da ya riddige ya zama ƙasa muke takawa yace sir in istata'ta fil hawa'i ruwaida in kana iyawa tafi a hankali cikin iska la ikhtiyalan ala rufatil ibadi kada ka rika tafiya kana nuna kafafa da isa da jiji da kai alhalin kana tafiya ne akan rididdigaggun kasusuwan bayan Allah rubba lahdin qad sara lahdan miraran dahikin min tazahumil abdad citayu kabari da aka haƙa an haƙa shi ba sau ɗaya ba a da can an taɓa haƙa gurin an yi kabari tafiya ta yi tafiya ya zama ba kabarin ba wasu al'ummomin suka zo aka kuma haƙa shi dai aka kuma yin kabarin aka kuma haƙa shi a da can musulmi aka sa aka zo wata sai wasu wani lokaci aka sa wani ba musulmi ba haka yana ganin abubuwa kishiya daban-daban suna ta ainihin musanyen guri da junansu yace wa dafinin ala baqaya dafini abin da wani akan wani ce saboda dadewar zama to shi yasa Allah madaukakin sarki yace ya sanya mu ya sanya wannan al'umma khala'ifa ne fil ard wasu suka maye wa gurbi wannan ita ce hikimar rayuwar idan har suka maye wa gurbi waɗanda suka gabace su kuma da suka yi taurin kai Allah ya halaka su ku ta yaya ne Allah idan ya ga dama ba zai halaka ku ba in ya ga dama zai iya halaka ku saboda haka babu bukata da sai kun gaggauto da azabar Allah alhalin lokacin ta bai yi ba Allah ce wa idza tutla alaihim wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinatin qala alladhina la yarjuna liqa'ana ati bi qur'an madaukakin sarki ya ci gaba da cewa wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinati idan aka karanta musu ko idan ana karanta musu ayoyin bayyanannu karara qala allazina la yarjuna liqa'ana sai waɗannan waɗanda ba sa kyakkyawar fatar haɗuwa da mu sai su ce ce bi qur'anin ghairi hada ka zo da wani qur'anin ba wannan ba aw baddilhu ko ka canza wannan qul to ka gaya musu ma yaqulu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi baya yiwuwa gare ni in canza shi kawai daga gaban kaina in attabi'u illa ma yuha ilayya ba wani abu nake bi ba face abinda ake min wahayi inni akhafu in asaitu rabbi azaba yawmin azim ni ina jin tsoro idan har na saba wa ubangijinsa na ina jin tsoron azabar wannan yini mai girma qul law sha'a ma ka gaya musu da Allah ya ga dama ba zan karanta muku shi ba ma wala adrakum bihi ba zai sanar da ku da shi ba faqad labistu fikum umran min qabli nayi rayuwa mai tsawo a cikin ku gabanin alqur'ani gabanin wahayi afala ta'qiluna ashe wannan ba zai sa ku hankalta ba to wani launi sabo na tsokana da izgili ga annabi sallallahu alaihi wasallam wani sabon launi na ƙaryata annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam da bayan sun yi mamaki shi mutum ne yaya za Allah ya aiko mutum shin Allah in zai yi aike sai ya rasa wanda zai aiko sai mutum Allah ya ba su wannan ansa ce ba abin mamaki ba ne shi ya ga dama ya zaɓi mutum ɗin ya aiko da mala'iku ne suke tafiya a doron ƙasa da sai ya aiko musu da mala'ika amma tun da ku mutane ne ludufin Allah shi ne ya aiko muku da mutum ɗan uwanku aka gama ba su amsa a kan wannan to shi ne sai kuma suka fito ta wata kusurwar daban Allah ce wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinati idan ana karanta musu ayoyin mu bayyanannu ayoyinku waɗanda suke hujjojinsu ƙarara a fili suke ba wai ayoyi ba ne waɗanda ba su fahimta a'a da harshe ne wanda suke magana da shi kuma harshe mai sauƙin ganewa mai sauƙin fahimta qad yassarna alqur'ana lidhikri fa hal min mudakkir alqur'anin an sauƙaƙe shi ta yadda kowa zai karanta ya fahimta da Allah ya ga dama sai yayi maganar da babu wanda zai fahimta amma sai yayi maganar da kowa ake karanta masa ita zai fahimce ta to sai ya sanya shi ayoyi ne waɗanda suke bayyanannu ƙarara na zahiri wanda kowa yake ganewa amma duk da haka ƙalar lazina la yarjuna liqa'ana waɗanda ba sa kyakkyawan fatar haɗuwa da mu waɗanda ba sa tsoron ranar lahira ba su ma gaskata akwai lahiran ba sai suke kalubalantar annabi sallallahu alaihi sallama cikin izgili sai suke ce masa iti bi qur'anin gairi haza ka kawo wani ƙur'anin ba wannan ba au baddilhu ko ka canza wannan duk abu biyu suka neme shi da shi ko dai ya kawo wani ƙur'anin sabo fil ya watsar da wanda yake hannunsa ya kawo wani sabo wanda zai yi daidai da bukatunsu da san zuciyarsu ko ku a'a ya ci gaba da karanta wannan din amma ya yi canje-canje a ciki inda aka zargi shirka ya mai da zargin yabo inda aka soki kafiri ya mai da kafircin ya mai da sukan yabo inda aka yi maganar azaba ya mai da ta rahama inda aka yi maganar rahama ya maida ta azaba wato gaba ɗaya ya jirkita tsarin alkur'ani wannan shi ne tabdilin ko dai ya kawo wani sabo ya aje wancan wanda tun farko ma ba za a gina shi akan wani abin da ya saba wa san zuciyarsu ba ko kuma a'a shi wannan din a ɗauke shi amma a masa kuskure ba a yi gyare-gyare to shi Allah maɗaukakin sarki ya ce a gaya musu ansa ƙul ka gaya musu ma ya kulu li an ubaddidahu min tilqa'i nafsi bai yiwa da gare ni ni in canza shi daga ban kaina kaga abu biyu suka tambaye shi amma ansa ɗaya ba su sun nemi ya kawo ƙur'ani sabo amma da ya tashi ba shi ansa sai ba su ansa akan gabar da take magana akan canja alƙur'ani ma ya kulu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi sai yayi burus da su bai ba su ansa akan da farko ba tana yiwuwa wannan tambayar da suka yi suna yin ta ne da gaske har zuci su suna ganin da annabi sallallahu alaihi sallama zai dan sassauta waddu lautu da hinu da zai dan sassauta ya cika zafi ya cika tsanani yaya abin da aka taso a kansa ka iyaye da kakanni an daɗe shekaru aru aru a yau wani daga wani daga cikin matasanmu ya tashi ya ce wannan abu ba kyau kuma har ya ce akwai azaba mai tsanani ga wanda ya ci gaba da yin wannan abin akwai zafafawa a ciki mu ya kira mu kafirai ya kira mu kangararru bijirarru azzalimai alhalin a cikin waɗanda suke yin wannan aiki akwai manyan gari akwai manyan gari amma kuma ya ci gaba da kiransu da wannan sunan to shine a neme shi ya sassauta ko dai ya aje wannan Alƙur'ani mai zafin <laughs> a fara wani barin zafi ko kuma shi mai zafin a yi masa gyaran fuska to in yi haka da za mu yi imani haka suke gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam su alwalid ibn al-mughira an-nadr ibn al-harith su abu jahl haka suke gaya wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa zafin da kake yi shi ya hana mu ka amma da zaka sassauto ko da rana daya mu ji kaya salata da uzza to da sai mu bi ka sai mu yadda da kai to amma ka kiya biris ka ka kiya kasa ka da kana ta karanto alqur'ani mai zafi ta yiwu da gaske suke ta yiwu kuma tsokana ce yahtamilu an yakuna istihza'a tsokanar manzo Allah suke a ce da shi ka canza ko ka kawo wani sabo kaga idan ya ansa musu ya tabbata makaryaci ne da ya ce Allah ne ya aiko shi da wahayi idan ya zo da wani sabo ce aha daman mun ce kai ka kirkire shi kai ka kirkire shi gashi yanzu mun ce ka kawo wani sabo ka zo da sabon shi yasa Allah ce wa ba kunta tatlu min qablihi min kitabin ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطل بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم wa ma ya jihadu bi ayatina illa zalimun Allah madaukakin sarki ya ce wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabi gabanin alqur'ani ba a san ka kana karatun wani littafi ba a san ka kana rubuta wani littafi ba da hannunka dan da ana haka da almubtiluna maƙaryata maɓarnata, da sun yi shakka cikin alqur'ani to shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama aka ce da su ya gaya masu ba na canza wani abu ta gaban kaina to tarko suke yi masa idan ya canza din a ce to ka gani ashe kai makaryaci ne dan ka ce mana wahayi ne to kuma ga shi ka canza shi in wahayi ne bai sa ka canza to shi yasa yace ce ma ya li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi an ba su amsa a gabar magana su ta biyu ba ba su amsa a gabar magana su ta farko ba imma dai ko dai ya kasance gabar magana su ta farko ita bi qur'anin ghairi hada magana ce ya sashiya ta hauka da ruɗu. wadda bai kamata ba a kula da su ba ko kuma amsa ta biyu ko amsa gaba ta biyu ta zuci amsa gaba ta farko din domin wanda ba zai iya canzawa ba ba yadda za iya iya kawo sabo idan har wanda aka bani ɗin ba zan iya ɗan canji ba in cire ko in ƙara hakan ba za ta yiwu ba daga gare ni to yaya kuma zan kawo sabo gaba ɗaya saboda ka ansa tambaya ta biyu ta lizumci ansa tambayar ta farko shi yasa ya takaita akan ansa tambayar ta biyu qul ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi wannan yana nuna in Allah ya ga dama shi zai iya canza abin da ya ga dama a ciki amma ni a karan kaina ne ba zan iya ba kamar yadda Allah ce ma nan sakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha Allah zai iya yin nasku a shafe wata ayar a ɗauke ma lafuzzanta a kawo wata a madadinta sanu ƙuri'uka falatansa illa ma sha Allah abinda muka so mu mantar da kai lafazinsa da karatunsa sai mu mantar da kai mu kawo wata a madadinta wa idza baddalna ayatan makana ayatin wallahu a'lamu bima yunazzil qalu inna ma anta muftar bal aktharuhum la ya'lamun idan muka canza wata aya da wata aya sai su ce gashi ne yana canzawa ce to da mun gaya muku ƙarya yake jiya ga abin da ya karanta mana yau kuma ya karanta mana wani abu daban Allah kuma shi ya san abin da yake saukarwa bal aktharuhum la ya'lam mafiya yawayawancin su suna yin bare su ne cikin jahilci cikin wauta don haka akwai naskhi shine a canza hukuncin wata aya da wata aya a iya barin ayar ana ci gaba da karanta ta Allah kuma na iya ɗauke lafazin kam ya zama na babu shi wannan Allah yana yi ba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi yake wannan canji ba kuma sunna da wasu malamai suka ce tana yin naskin alqur'ani sun gina wannan magana tasu ne akan cewa shi ita ma sunnar wahayi ne ba wai annabi sallallahu alaihi wasallam ne ya kiri maganar dan tai naskin wata aya daga cikin alqur'ani manzo Allah baya furta wani abu daga san zuciyarsa abin da ya shafi addini annabi yana karɓar shi ne daga wahayi wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha shi yasa yace in attabi'u illa ma yuha ilayya na bin wani abu face abin da aka yi min wahayinsa face da Allah maɗaukakin sarki ya umarce ni da in isar da shi zuwa gare ku shi ni ma nake aiki da shi don haka ni dan sako ne dan sako kuwa ba a yarje masa ya canza wani abu daga cikin sakon da aka bashi inni akhafu in asaitu rabbi azaba yawmin azim ina jin tsoron in na saba wa ubangiji na kangare wa ubangiji na ina jin tsoron azabar wani yini mai girma shine ranar gobe kiyama yana nuna musu canza wani abu daga cikin alkur'ani sabo ne babba in har na yi shi to Allah maɗaukakin sarki zai kama ni da laifi ba kankani ba walau taqawwala alaina ba'd al-aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma qata'na minhu al-wati da Allah da annabi sallallahu alaihi wasallam zai kiro wata magana ya jingina wa Allah alhalin ba Allah ne ya faɗe ta ba Allah ce da mun kama shi kamu mai ƙarfi da kuma mun yanke masa ijiyar gadan bayansa to saboda haka Allah madaukakin sarki bai yi wa manzansa wannan ukubar ba wanda yake nuna cewa bai canza komai daga cikin alkur'ani ba yadda Allah madaukakin sarki ya aiko shi da wannan alkur'ani haka ya isar da shi sai ya ce law sha'a Allahu ma talawtuhu alaykum ka ƙara gaya musu ka ƙara gaya musu da Allah ya so ba zan karantar da ku wannan alkur'ani wala adrakum bihi da kuma Allah bai sanar da ku wannan alkur'anin ba faqad labistu fikum umran min qablihi haqiqa na rayu shekaru masu yawa a cikin ku min qablihi gabanin aiko a saukar da wannan alkur'ani afala taqiluna wannan ba zai sa ku yi hankali ba shekara nawa annabi sallallahu alaihi wasallam ya rayu a tsakankaninsu ce na rayu shekaru masu yawa a tsakankaninku ya rayu shekara arba'in kafin allah maɗaukakin sarki ya aiko shi da alkur'ani wannan yana nuna cewa ni mai gaskiya ne kuma abinda na faɗa muku wahayi ne daga allah ba ni na ƙirƙire shi ba dalili kuwa inda zan ƙirƙiri alkur'anin ba zan zauna har shekara arba'in ba sannan in fara kirkira sai in kirkire shi tun da wuri amma shekaru arba'in na yi a tsakankanu sannan kuma kun san yadda na taso a cikin kun san gaskiya ta, kun san amana ta, kun san yadda nake da cika alkawari kun san kame kaina duk kun san halaye na na gargaru har ku da kanku kuke min lakabi, kuna kira na al'ami amintacce ku da kanku kuka yadda da ni kuna kawo ajiyar kayayyakin ku wajena kuna bani amanar ku. idan za ku yi tafiya kuna bari na jiran jiran eh, danginku sannan kuma idan wata husuma ta auku tsakaninku kuna kira na domin in yi muku sulhu domin in yi muku hukunci kun amince da ni kowa daga cikin ku ba wani wanda yake da shakka akan ɗabi'una da halaye na. tuman da ya kasance da irin wannan halaye shekara arba'in sai bayan ya haura shekara arba'in sai ya yi irin wannan canji haka mutumin da bai yadda ya yi wa mutanensa ƙarya ba ko mun ƙanƙantarta sai kuma ya yi wa Allah ƙarya ai ba zai yiwu ba to halaye na kawai da ɗabi'una da mutunci na da ku kuka sani su kaɗai sun isa su zama min shaida A kan cewa ba makareci nake ba kuma kun san wannan domin a cikinku na taso shi ya sa lokacin da abu sufyan ya je sham aka kai shi gaban sarkin sham kaisar iraqan akan zai yi masa tambaya game da annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam abu sufyan lokacin shi ne sarkin mutanen maka ya zo da kasuwanci sham herakal ya ce a je a zo da larabawan nan da suka zo daga makka don mu ji labarin sabon manzan nan da ya bayyana sai aka zo da abu sufiyan a lokacin bai musulunta ba sarki ya sa aka ajiye larabawan da suke tare da shi a bayansa ya gaya musu cewa da zarar ya yi ƙarya ku ƙaryata shi zan yi masa tambayoyi da zarar ya an samun da ƙarya to ku ƙaryata shi abu sufiyar ya ce ina gudun kada a kama ni da ƙarya shi ya sa duk tambayoyin da aka yi min ban iya saka ƙarya ko guda ɗaya a ciki ba saboda ƙarya babba ce a gurin manyan mutane ko da ba mutum ba musulmi ba ne yana gudun karya domin babu abin da yake zubarwa da mutum mutuncinsa ya faduwar wasu faduwar da ba zai tashi ba irin karya. shi yasa malamai suke cewa min uqubatil kadhib an yuradda sidquhu tana daga uqubar da makaryaci yake gamuwa da ita tun a duniya ko yayi gaskiya ba a yadda ko gaskiyar ya faɗa sai a dinga shakka wane ne fa ya faɗi labarin ko wane ne ka ina wannan magana dai a ƙara bincikawa kuma gaskiya ya faɗa saboda an riga an san shi da ƙarya to babban mutum ko da ba musulmi ba ne baya san baya san abu sufiyan ya ce ina jin ina tsoron kada yan uwana da muke tare duk ba musulmi ba ne amma su kansu sun san aibi ne shugaban su ya ƙarya in yi ma wani ƙarya wata rana su ba zai musu saboda haka ya ce sai na kasa soka wani abu na ƙarya cikin tambayoyin da abu sufiyan yake mu cikin tambayoyin da hirakal yake mu daga cikin hirakal ya tambaye shi sifofin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce hal kuntum tattahimunahu bil kadhibi qabla an yaqula ma qad kafin ya fito ya ce muku shi manzan Allah kun taba tuhumar shi kun taba kama shi da ƙarya abu sufiyan ya ce la ya ce ba mu taba ba ya ce to amma anan sai na dan samu wani dan guri da zan dan jefa wata kalma sai ya ce to amma fa ya dinga fita wani guri yana yin wasu abubuwa da ba san me yake yi ya ce wannan kalmar ita na iya tusawa cikin tambayoyin da ya mu kaga wannan shugaban kafirai ne mushrikai amma ya yi itirafi da cewa manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama mai gaskiya ne wal haqqu ba shahidat bihi al a'da'u gaskiyar da makiya za su yi shaida a kanta lalle ta isa ta zama gaskiya shi ne a lokacin herakal sai ya ce da shi faƙad arifu annahu lam yakun liyada alkaziba ala nas sun mai yadhabu fa yakzibu ala Allah na san ba yadda za a yi ya bar yi wa mutane ƙarya kuma ya je na yi wa Allah maɗaukakin sarki ƙarya to haka nan Ja'far ibn Abi Talib shi ma lokacin da suka je gaban Najashi sarkin Habasha yake gaya wa Najashi yace ba'atha Allah fina rasulan na'rifu sidqahu wa nasabahu wa amanatahu Allah ya aiko mana da wani manzo wanda mun san gaskiyarsa mun san nasabarsa dangantakarsa mun san amanarsa suka ce sun san wannan to manzo Allah yana Allah yana gaya masa ya gaya musu cewa ko rayuwarsa rayuwarsa a cikin su ta isa ta zama gudan dalili akan cewa shi ba makalici ba ba zai taba yiwa yayi kyakkyawar rayuwa tsawon shekara 40 sannan lokaci ɗaya ya jirkice ya zama babban makalici ba to idan har kun san haka yaya ba za ku yi aiki da hankalinku ba hankalinku ba zai sa ku dawo ku karɓi gaskiya ba afala ta'qiluna ba za ku hankalta ba duk hujjojin alkur'ani tare suke tafiya da hankali babu wata hujja ta alkur'ani da take saba wa lafiyayyen hankali shi yasa maganar da wasu suke cewa shari'a sabanan hankali wannan ba daidai ba ce babban kuskure ne ta ce shari'a sabanin hankali shari'a ba ta saba wa lafiyayyen hankali sai dai hankalin da yake tababbe ya samu tabuwa irin wannan ya kasa fahimta amma shari'a wacce Allah madaukakin sarki ya aikowa ya saukarwa annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin littafi mai tsarki ba za ta saba wa hankali ba za ta saba wa hankali shi yasa ibnu taymiya ya rubuta ga wurtaccen littafin nan nashi dar'u ta'arud al-aqli domin wasu suna ganin Alƙur'ani yana zuwa da abin da ya saba wa hankali shi yasa suke cewa hankali shine farkon abin da zamu dogara da shi sannan Alƙur'ani sannan sunna mutawatira sunnar da ta zo ta hanyar gangan idan wani abu na Alƙur'ani ya ci karo da hankali to ya kamata mu juya hankali mu juya wannan nassi mu yi tawilin sa mu bankara shi dan ya tafi daidai da hankalin wato ya zama hankalin shine jagora kowane irin nassi ya zo sai dai ya bi hankalin wanda ita ce aqida ta mu'tazila ita ce aqidar da manya-manyan asha'ira suka rubuta al'aqlu shine a gaba wato hankali suke cewa wai ai hankali shine ya nusantar da mu muka fahimci gaskiyar annabci al'aqlu dallana ala sidqir risala ala sidqin nubuwa hankalinmu shine ya nuna mana annabi sallallahu alaihi wa sallama gaskiya zo da ita annabcinsa gaskiya ne suka ce idan muka soki hankali to wannan zai bayu zuwa ga suka ga gaskiyar annabcin annabi sallallahu don haka muke cewa hankali shi ne gaba domin in muka soke shi muka ce zai iya yin kuskure wani ya iya ce mana to idan har hankalinku ya nuna muku annabi sallallahu alaihi gaskiya ne to nan ma kuren yayi tunda kun yadda yana iya yin kuri to shi yasa suke so su wanke shi daga kuskure shi hankali baya kuskure in aka ga wata aya ta alkur'ani ta saba wa hankalin wani to ya kamata a bankaro ta ta tafi daidai da hankali shi hankalin zai ci gaba da zama a yadda yake to kuma abin mamaki sai muka ga su waɗannan da suke da awarma su ne masu hankalin sun kasa ittifaki akan abubuwa da dama kowa hankalinsa ya jashi wani guri daban abu ɗaya ne wannan ya fahimci daban wancan ya fahimci wani abu daban wannan ya fahimci wani abu daban to hankalin waye za a bi a cikin waɗannan hankula tun daga gashi sun sassaɓa dan mai hankalin yake sassaɓawa tun da abu ɗaya ne ai ya kamata ya fito da abu guda ɗaya to sai ka ga uba da ɗa ba a ga miciji kuma ƙidar su ɗaya a cikin mu'tazilancin a cikin i'tizal ɗin abu ali jubba'i da abu hashim jubba'i da da uba ne <coughs> amma kowa ya kafa mazhabarsa a cikin mu'tazilancin uban ya kafirta dan dan ya kafirta uban kuma duk sun ce hankali shi yake musu jagora to hankalin uban za mu bi ko na dan to idan dai har hankali mai lafiya ne ba zai saba wa sahihin nasi ba sahihun nasi yana tafiya tare da al'aqlus salim annasu sahih la yu'aridu al'aqlus salim wanda duk ya ce wata aya ko wani hadisi ya sabawa hankalinsa to hankalin nashi ne ba lafiyayye ba sai je tuma hankalinsa amma kada ya ce zai tuma alkur'ani to haka shari'a take in dai har tana da madogara a cikin alkur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam to bata saba wa hankali ba in ka nutsu za ka gano in kuma baka gano ba to ka tambayi masu hankalin kai kuma ka je ka nemi abin da zai warkar da kai Allah ya ce man azlamu mimman iftara ala Allah kadhib man azlamu mimman iftara ala Allah kadhiban aw kadhaba bi ayatihi Idan Allah maɗaukakin sarki har ya halaka azzalumai cikin al'ummomin da suka gabata saboda kangarewarsu da ƙaryata manzanni yaya za a yi manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya jefa kansa cikin wannan tawaga ta azzalumai yaya za a yi ya ƙirƙiri ƙarya ya jingina wa Allah tare da cewa babu zaluncin da ya kai wannan faman azlamu mimman iftara ala Allah kadhiba babu zalunci da ya kai girman zaluncin wanda zai kirkiri ƙarya ya jingina wa Allah ya faɗi abin da Allah bai faɗa ba aukar zaba bi ayatina ko kuma ya aukar zaba bi ayatihi ko kuma ya ƙaryata ayoyin ubangiji innahu la yuflihul mujrim wato ni idan nayi abin da kuke kira na zuwa gare shi na in zo da wani alqur'ani sabo ko in canza wannan alqur'ani to na yi wa Allah maɗaukakin sarki ƙarya na zama babban azzalimi ko kuma abin nan da na zo da shi na gaskiya na alkur'ani kuke rigima da ni a kansa tare da cewa gaskiya ne ƙaryatawar ku ta sa kun zama manyan azalimi ne ba zan yadda in zama babban azalimi ba in ku kun yarje wa kanku ku zama manyan azalimi kuna buƙatar ni in yi wa Allah ƙarya alhalin ku kun ƙaryata ayoyin Allah to faman azlamu mimman mimman iftara ala Allah kadhiban aw kadhaba bi ayati innahu la yuflihu al lalle masu manya manyan laifuffuka ba sa samun rabauta ba sa samun falahi wannan aya tana ƙara fito da gaskiyar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ƙarara dalilan da manzo sallallahu alaihi wasallama ya zo da su waɗanda suke nuna gaskiyar alkur'ani dalilai ne waɗanda sun fi rana haske sun fi wata haske daren goma sha hudu haskensu a fili yake idan aka ga makaryaci daga fuskarsa za a fahimce shi haka nan mai gaskiya ma daga ainihin fuskarsa za a fahimce shi shi yasa hassan ibn thabit da yake huzuzuta annabi sallallahu alaihi wasallama yana yabansa yake cewa law lam takun fihi ayatun mubayyinatun kanat badihatuhu ta'tika bil khabari ce da babu ba wasu ayoyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wasu hujjoji mu'jizozi da manzo sallallahu alaihi wasallama zai zo da su na karara to da kawai kallon fuskarsa sallallahu alaihi wasallam ta isa ta nuna maka cewa shi mai gaskiya ne shi yasa abdullahi bin salam yake cewa lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya shigo madina in jafala nasu wa kuntu mimman jafala mutane suka ainihin ranka ya suka je suka samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan su taryo shi wasu kuma dan su gan shi yace ina daga cikin waɗanda suka fita domin taryo annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa kuntu falamma ra'aytuhu araftu fi wajhihi araftu anna wajhahu laysa bi wajhi kadhab yace daga ganinsa na kalli fuskarsa sai na gane cewa fuskar nan ba ta makaryaci bace shi a wannan lokaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi huduba cikin hudubar sai yana ya ayyuhan nas afshu salam wa at'imu at'am wa silu al-arham wa sallu bil-layli wan-nas niyam tadkhulu jannata rabbikum bi salam yace a wannan lokaci na kalli manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana wannan huduba daga ganin fuskarsa da kamanninsa na gane ba fuskar makaryaci bace insha Allah za mu ci gaba da wannan ah, akwai sanarwa kada ku kashe tafin nan insha Allah ranar laraba za a fara tafsiri na mata a nan karfe goma da rabi na safe zuwa goma zuwa sha ɗaya da rabi insha Allah